su dai abin da ake magana wasu tauhid mai farko yana cewa menene tauhidi da waɗansu akwai akwai akwai kuma tauhid na ba gaskiya wace abin da zai nuna masa ba gaskiya wace ba abin da zai nuna amma ko tauhidul awam wato tauhidi na gama garin mutane ko kuma zuwa tauhidi na kuma shine tauhidul khawas wato na wadansu ke fantattun mutane tauhidi na kuma kuma na khasatul khawas wato ke fantattun ke fantattun wannan a cikin tasawuf ne suke da wannan kasafin tauhidin da ke haka sai suna ganin shari'ar da Allah yi ya kafa ta zuwa ga wannan kasu akwai abin da ku awam in kun yi ne zama laifi amma in khassa ne suke babu laifi kai kai dan kana cikin gama garin kai kai ne amma in malami ne babu komai hasali ko idan kama ya ga cewa ta bayi to ka dauka ba kaza bane kaddara ba aka bane annan da ya kwada fara tsi da fakewa da da farna kwarin kan wannan zai zo nan gaba insha Allah ah. abin da yi na maka don saboda jin nau'in shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iri ɗaya nau'in shari'ar kowane annabi ne da ga shi mun tabbatar da kafin da suka yi annabawa tare da bambancin zamanin su da bambancin lokacin su duka sun kula zuwa ga tauhidi kuma ana kula duk duniya abin da ba ake cewa abin da malamai ke nuni gare shi na nuna na addinin musulunci inda musulunci ya fice in ka kasanta shi da sauran addinai akwai farko ashimoliya a cikin musulunci sannan kuma ga al'umumiyya a cikin musulunci abin da ake nufi da al'umum sako na musulunci sako ne na kowa da kowa da haka ake bude sakon da kalmar ya ayyuhan nas da za a turo annabi kamar da aya ta cikin suratul araf ta ta ce kun ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa aminu billahi wa tawakkalu kaga ya ayyuhan nas ya ku mutane ba ta ba a mutane gaba daya ba balarabe ba bikin fata ba farin fata ba bature mutane gaba daya inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzo ne Allah gare ku gaba daya kaga ba magana wani kebe sauran kana la ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا abin da farko wannan dabara wai ku ga kawai a wurin ku ana iya farko ne kuma ibada ba dan bane ku akwai matsayin da mutum zai kai a wurin wadansu dubaye bi wusulihi ila tilka manzila kike nan zai fa an hukata ne dukkan abin da aka ce da mutane su ba sai ya zuwa kuma kawai duk da cikin kawai ka ga da zai yi ba ubangiji kuwa ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahid wa khalaqa minha zawjaha da haka cikin mukaddima da cikin karatu muka tabbatar da kowane annabi zai matsayin sa wajen Allah ab bawa bawa ne ko ne mota shi fa ne annabi sai samu yana jin tsoron azabar Allah yana fatan rahmat su da kawai kada ka fitar kawai ba wani ne ne ne ai su suna ganin ku tauhidi da ake ba wai dan da suke aiki suke dan in samu aljanna ko dan in kullu da wuta ba ganin ke dan kai suka ka bauta Allah tauhidi Allah ne Allah ba dan wuta ba dan aljanna ba ruwan sa da ko magana wani aljanna addini birru qanuni amma da Allah ya kawo annabi zakariya da dan ya haya da matarsa yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana hasibin yad'una na ragaban suna bauta mana dan kwadayin aljanna wa ragaban da su tsoron azaba annabi zakariya da dan sa annabawa ne annabawan Allah suna azabar Allah suna jin tsoron kuwa suna fatan kowa ne samun rahama kowanne yana bukatar rahama ubangiji Allah ya musa yana bukatar rahama dukkan annabawa idan ka sun jin Qur'ani kowa yana bukatar ko ka annabi zai kwanta barci sai ce Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadak ya Allah kamar da cikin azabarka ranar da zaka tafi bayan ka in ne zo karatun tahiyya sai ya nemi tsari daga ababai guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa a'udhu bika min azab jahannam wa a'udhu bika min fitnat al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnat al-masih ad-dajjal hadisi ne cikin sahih muslim annabi ba ya sallama sai ya nemi tsari daga ababen nan guda hudu da haka wadansu malamai suka ba da fatawan cewa wajibi ne in ka karanta tahiyya kafin kai sallama sai ka nemi tsari daga ababen nan guda hudu ba ga yana mutum daga azabar musa yana mutum daga azabar kabar yana mutum daga menene a sai wani zuciya ka tuna cikin kawai ba don da wata kawai aljanna shi in kawai kuma abin da ya amana wa kun zakiran lillahi hubban liwajhihi bila khawfi liran turan gani wai ka kai kai ta zikiri dan kana san Allah ba dan jin tsoron azaba ba ba dan san wani ka samu wata rahama ba yanka da wannan sai dai kana san Allah shikenan da wannan kuskure wani su da Allah mai nuna hakikalin shirka kuma yaya musulmi zai guje ta a cikin wannan littafi mun tafi hankali a hankali hakikalin maganar shirka zai zo da kuma yadda za a nisanci shirka shi ne haɗa Allah da wani ko haɗa wani da Allah ma'ana mun shirka za ka samu ya da Allah amma yana ganin cewa sai riki waɗansu su kai shi wurin Allah da wani bangare na yadda ya kamata a wa Allah a iya wa waɗannan don su daga ba su isar da saƙon shi ba zai faɗa Allah kai ba bari ya nema a wurin su kuma sun ne sai su isar da galibin masu fika wannan shi ne kuma haɗe kuma galibi wanda za su rika suna iya tikadin ya fi su inganci ko salaha tun da wani yana da salaha ni ko ba salaha tun da wani yana cikin waliyan Allah ne ko ba wali bane tun da ni ka ba to bari in da shi in gabatar da bukata ta a wajen su kuma ya gabatar ma Allah kofar buɗe ta wasu da mutane ta hanyar da shari'a da ta daga ta ba ita ce kofar da ta buɗe ta ko da da buliya suna san Allah sun yi bada sun yi bikin ki kafa ya ci rayawa wala yansa aita man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah amma abin da yasa suka rike wadannan gumaka sun rike suna yana matsayin masu ce da karshe suka bauta musu ma na abu da hunzun da karibuna ila Allah zulfa wai suka tantar da su da Allah to wannan yarda da Allah a hada shi da wani shine abin da ake kira da suna shirka kuma galibi inda shirka take zuwa musamman babbar shirka a fage ne kamar haka farko fil mahabba ka kaunaci wani irin kaunar da ba a yi wa kowa irin sai Allah da kuma a ka so wani irin kan da ba a yi kowa sai Allah da kuma al-irada wal qasd ka nufaci wani aikin aikinka irin aikin da ba a nufatan kowa da shi sai Allah to a nan shirka take zuwa wannan kuma bayanin wannan filla filla zai zo a cikin littafi ba haka Allah ya zargi kan yi yake wannan nasu ne ya tafi min dunillahi andadan yuhibbunahum kaga sun yi da Allah suna san amma su rike wadansu kuma suna san irin san da ba a kowa sai Allah sai Allah ya faɗi mun ne ce wallahi amalu a gado amma sai mun ne kaunar ta kai dole ruwa a Allah duk wani wanda da Allah ba yana ba ba ka dai bayanin wannan zai zo insha Allah a cikin karatu mai tambaya ta kafa kuma abin da yake cewa wato wai abin nan kowa ne a sha'ira maganan a sha'ira wato su ne mabiya al'imam abul hasan al'asari wani malami cikin malaman karni na uku hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam al'imam abul hasan al'asari farkon al'amarin sa yana kan mazhabi ne na mu'tazilawa mu'tazilawa ko wata kungiya ce daga cikin kungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga musulmi amma sun sabawa al'ummar musulmai akan waɗansu mas'aloli na aqida na tauhidi daga cikin su akwai mas'alan ceto kuna ganin su babu ceto gaba ɗaya a gobe kiyama wannan mu'tazilawa suka wani daga cikin wannan akwai mas'alar yiwuwar ganin Allah a gobe kiyama mai fadlawa suna ganin babu yanda za a yi ga Allah gobe kiyama ko kai ga ko kai waye ba za ka Allah kawai daga cikin matsalar akwai tafsir ahlul kaba'ir kuna ganin duk wanda ya aikata aiki na barna wanda yake na kaba'ira kamar shan giya ko zina ko sauka kuna ganin kai ya kafa da yayi wannan ya zama kafi wanda yake suna da dan su zaban banda kawari kawari ne suka ce duk wanda yake wannan ya kafa amma sun yi sallah suka ce a ah, huwa fil manzila bainal manzilatayn suka ce shi ba mun muni bane ba ko ba kafiri bane suka ba mun muni bane ko ba kafiri bane amma kuma ranar tashin kiyama huwa mukallabin jinnari ko da yawa wasu dogo to a cikin ce ga dai abin nan sannan mu tafilawa ba su yarda da siffofin Allah ka ce Allah mai ji ne ko mai gani ne ko mai rahama ne ko mai jin kai ne ko mai kaza ne duk da ke da wannan siffofi wani Allah suka ce idan ka ce Allah mai ji ne ka kwatanta shi da dan adam in ka ce mai gani ne ka kwatanta shi da dan adam Allah ka za a kwatanta shi da dan adam ji suka kore ma Allah suka ce Allah yana magana suka ce baya magana in ka ce yana magana ka kwatanta shi da dan adam to yanda dai a take wannan wani bangare da mu mu'tazilawa ce daga wannan za ku bani da dama daga cikin wadansu wannan jibi ko karatu ko a jibi lokacin ko mutum ya zuwa cikin wannan akidar ba tare da ya sani ka ga in fara ke daga can fara samu amma mutum sani kusa da mutum ne shi zai rigima shi ba mutum ne bane zai tafi a halin sunna ne ba ba mai tafiya ne bai tafi saboda dole karatun sa bai kace sosai to a tafi ka ga ash'ari ya bi wannan aqidar har tsawon shekara 40 a cikin aqidar musulmawa saboda ya ce ya ta kiranta da su malaman su da suka karantar da su daga baya sai ya yi wa aqidar gyara ya mata kaskari ma ya ga cewa kai barnan da mutum ya ta fada su kana da yawa sai ya fara yana ga waɗansu ababa amma kuma bai koma kan aƙidar ahlus sunna ba ya rabu da mutasanci bai koma aƙidar ahlus sunna ya zo ya yarda wani bangare na sufofin Allah din sauran yake yana tare da mutulawa amma dai kun mutulawa kun mutum kure ku ce Allah ba da suka ko ɗaya yanzu da mun ce sami'an da za ku ce wai yana ci ba sai dai ku ce sami'an da san din basirin bila basir kai da yadda wannan sai ya sai tabbatar da sufofi guda bakwai da muke tabbatar da cewa karatun mu na tun da kawai har zuwa abin nan ummul barahim bai harfa kanku ga nan guda muka suna ne al-ilmu al-hayat wal iradatu wal sam wal basar wal kalam kai kuma wal iradatu kusosin dai guda bakwai yake wannan hanyar da amma sauran kan ba za ba a inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ya za ku fasara Allah yana ne yana san ba su ba yana san ba su ce a a ba za ku ce Allah na san ku ne ku ce Allah zai ba ku lada ba jinjina ba Allah wani abu da dan adam ba za jinjina Allah idan ka ce man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi me za ka ce wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya fitar ki a a kada ka kuskure ka haka ku kun gina ma Allah fiye a a sai dai ka Allah zai hukuma ta da yayi tawili to dai haka ya bi sauran tawili ta da ya da zan waɗansu kuma ya yi tawilin to shi ne fassarimar da ya da ya baro zalanci yana kan wannan tsari na shi da jirgin tsari a ba gaba ɗaya bai kuma ya rabu da mu'tazilanci da rabu da shi gaba ɗaya da ɗan ɓangare na shi to kuma sai ya zo daga baya sai ya tabbata a da ahlus sunna wal jamaa bincikensa da karatunsa ya kai shi ya gano kurakuransa na baya sai ya wallafa littattafai guda biyu bayan koma ta kan wannan akida na farko littafin al-ibana an usulul diyana na biyu littafin maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil muslimin wanda idan ka duba za a ga ya kin fada aqida ne na ahlus sunna wal jama'a kanka ya yi dukkan sunayen Allah ya da dukkan sifofin ka da tawili to a da karamin shi da Abdul Hasan al-Ash'ari to matsayin da ya samu kanka lokacin da ya bar mutalanci kafin ya koma cikin bangaren ahlus sunna wal jama'a shine wannan matsayin shine ake kira mas'ali na ash'ariyanci tunda kima ya zuntar mai wata madarasa mai wata aqida sabuwar da ba ta asalin da ba aqidar ahlus sunna ba sannan kuma ya bar mutunci to wanda sai zanto asariyanci sai ake dangana masa wannan mazhabin amma wanda suke dangana masa ba masa adalci ba dan ba ta wato sun kawar da kai da cewa kafin ya bar duniya kuma ya bar wannan ya koma mazhabin ahlus sunna wal jamaa to wannan mazhabin na asariyanci wanda an rabo daga mutunci ba a shiga sunna ba shine mazhabin da ya yi a da dama daga cikin ƙauyukan duniyar musulunci a cikin ra'a a wannan ƙasa ta mu duk littafin tauhidin da za ka karanta a zaure ko ku karanta a istingat ko ku karanta a jami'a ko a liban ko a ina ne duk sun mu na karatu a tsarin asariyanci aka gina shi duk siffofin Allah guda ba kawai aka yi kuma suna ba a yarda da su ba tafakkar tabbatar ka Qur'ani da hadisi an yarda da su da tafakkar hankali ya yarda akwai da a ce hankali ya yi gardama da ba ta ce an yana da haya wannan haya sun sufa ce tabbatuwa gare لو كتب أن الحجاب الجنة لرأيناها وتلك وتلك لو كتب أن الحجاب لرأيناها بل لا يكتب حجاب حتى فهمت لا wannan shi ne a shari'anci kuma galibi shi ake wanda wannan al'ubar ba ta samu asali ba daga qur'ani ko hadisi karatu ne zai nuna haka waɗanda suka san wannan aqida duka da rashin sani ana musu hanzari waɗanda suka mutu akan wannan aqida duka da rashin sani dukkan su ana musu hanzari domin aqidar ahlus sunna wal jama'a ce duk wanda yake kan kuskure irin wannan na aqida bayan mutum ne wanda ba san shi da son zuciya mutum ne mai takawa mutum ne jin tsoron Allah tarihin bawa zai iya yin kuskure ne ya kuskure a wannan bangaren in ba ku ba sai imamu nawawi da kan nan suka ko ibn abi rabi kalani zuwa kan wannan a shariyanci ko imamun aini a kan wannan suka asisi ne wanda ya kira kafin su fara a kan wannan suka to ko yasa wani lokacin da ba ma ka ga malami in ya san ta da ko ba ilimi masu yawa kuma da wani bangaren kuma sai dan samu tangarda to in bangaren aqidar ahlus sunna shi da da kan yawa an san shi da san zuciya ba a san shi da san zuciya ba an san shi da ba a ba ko a kirga wannan ɗaya daga cikin kulakulansa da ake fatan Allah ya yafe masa tunda bisa ga rashin sani Allah ya yafe masa Allah ya masa gafara haka ake da ahlus sunna da haka duk koyayen mu malamin mu suka mutu kan wannan aqida ba tare da sun fahimci cewa akwai tangarda cikin ta ana yi musu gafara kuma mu za ka samu ya danganci ya karantar da kai yanayin mutum da karayi rayu yanayin ya karantar da kai yanayin da ka da suka zo maka yanayin irin aqidar da za ka dauka yanzu kaga shekaru ashirin talatin da suka wuce har zuwa arba'in to tunda aka fara karatun arabiya mai tsari a nan kasar daga kafar makarantar SAS wajen da barwan sun zauna a bukoti sun zuwa yau za ka samu gaba ɗaya da tafan addini galibi suna zaman ne daga misra ko daga sudan misra sudan da yake sudan ba su da ƙarfin tattali misra ba ma biyar tafi ilimi galibi daga nan suke zuwa to sai ya zanto duk ta tashi karatun da ke da misra a mana da ke a nan kasar dan tafsirin arabiya wanda su ko larabci kamar mai ba ruwan da addini da aka yi a misra wanda ma suna yakar addinin irin su ɗaya hamsin ko waɗanda sun karanta addinin sun karanta larabci amma sun tasirantu da da da da mazhabi na akalani ko falsafa ko menene irin su Muhammad Abdu irin su Wahimi duk sai da bayyana akida ta ta zamanin nan saboda duk ya gura kuma a cikin shi da wallafa wallafa ba mu da kun amma daga shekara goma sha biyar zuwa yau daidai lokacin da ya kasance Saudiya ta samu tattalin arzikin kasa mai karfi da ke daga can suna yaduwa kuma an samu kulluwa tsakanin labanan da nan gudun mataba'a mataba'a da ake da su a labanan ko ake da su a Saudiya ko ake da su a Syria sun sami haɗuwa da yanayin nan gudun sai ga waɗansu tafai waɗanda suke ba can da su gona gudun bai sa ido wanda kuma ba can can akwai su amma alaƙar sai ta kasuwancin ko ta yanayin musayar ilimi din ba mu da su tsakaninmu da kan to ko da sai ka fice gaba ɗaya ba ka ga ɗaya gare mu ta karban ilimi kina abin da yazo daga ido dan sai ko ba ta bude kullu da take zuwa daga wurare daban-daban daga Saudiya daga Kuwait ne daga Finland duk saboda kulluwar harkar kasuwanci da sauran duk wannan na saka abin da kuma yanayin buɗe jami'o'i a kan a jiya karo karatu da sauransu tunda da ta fitar ta rike da kuɗi ta rike da ilimi saudiya tana cikin talauci da zuwa jirgin suka yi ko kuma tana cikin talauci da halin tsakanin kayi ba ɗalibin da za ka ba a jirgin wani saudiya zai karatu kowa zai je nasara ya saka kayan shi ne sai mutum ya je ya dawo ya ɗaya larabci kamar ne larabci na ta mutu amma ba da nuna addini sai ka san daga cikin saboda yanayin ibada da ta haka za ki samu malami ya kan ta ya kula kasa ko kan sai yayi zanzaro da kwanan abin da kansa yana jin su zai yana muku abin fa abin da ne idan kin mutum kana ce fa ni ba lada muku karanta ba addini ne ya rage alaka tsakanin larabci da addini wannan kuma illa ne da aka zo za a buɗe department a nan gurin a jami'a sai aka buɗe department na arabic daban department na islamic studies daban wanda kuma ya suna haɗa da juna to amma sun wanda suka buɗe a can turawa sun san banne suka haka dan su yanke alaƙa tsakanin larabci da addini ko ba za ka fahimci addini ba sai in ka ji larabci to da aka buɗe department na arabic studies daban sai zanto waɗansu lokacin ba da turanci ake yin ko zanto ko ba a buɗe ko kirista ne in zuwa ya karanta islamic studies ba ya jin larabci ko ɗaya kuma ya sami digiri ko master kai kuma a bashi zama lakara a kan islamic duk wanda su turawa wannan mai ci babban rufe addini da ya kamata yan arabiya din da malaman da muke da su suka fahimci irin wannan matsalolin a kawo gyara mana da a gyara abin da tafiya a haka alhamdulillah yi ba su da digiri su sun haɗe za ga kare da studies da fatu da su a haɗe da juna har da su jami'o'in wannan kamar dan buga misali ne a cikin da haka dai wannan shine ku ya guri in na tsawaita mana sama da kima wannan shine abin hasan ashari da kuma akida ashariyanci da kuma dan yanayin abin da ta yi a nan kasancewar daga misra muka arusa da bangaren sudan da kuma roko da muke da alaka da su da ta fuskar da mutanen ba su da alaka da saudiya mai karfi irin waɗannan wuraren don ba yanzu kada ya kasance duniya gaba ɗaya ta mato kusa da juna sakamakon kere-kere yanayin jirgin sama yanayin fa yanayin menene yanzu yanzu nan suka yi fatawa an hukunta da bas idan kana da fas kuma a rubuto maka amsar a fas ɗinka yanzu yanzu nan ka rubuta ya ka buga da fas yanzu fatawar ta je kuma an aiko ma kafi kana zaune a gidan gidanka ga duniya ta zama kusa da juna to a da na da sani abin nan abin da muka faɗa na bidiyo Allah ya ba mu labarin